ta mai tambaya tana cewa a takaice miji ya sake ta sake uku yadda ya rubuta takada bayan ta gama idda sai ga manima shi ma wannan miji shi ma ya zo cikin manima kuma da manufa a yi mai a yi sulhu a dawo da ita ba tare da an daura aure ba ya ɗauka wannan saki a matsayin attalakun raja'i kun san saki ɗaya biyu raja'i ne amma ko su sai in idda ba ta kammala ba amma dai in ta gama idda ta fi karfinka lokaci sai da ganin damanta amma kafin ta gama idda in an sake ta saki daya biyu Allah ta ya ce at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi isa daman saki da mazaje ke da su shine me guda biyu na daya kana da dama ka dawo da ita in bata yi in bata gama idda ba aka kuma saki biyu kana nan da karfin dawo da ita ko taki ko taso ko iyaye sun yadda ko ba su yadda ba karfin na annunka wa bu'ulatuhunna haku bi raddihinna fi zalik amma ko da saki daya ne in ka bar ta gama idda ta eh, ta kubce maka kenan sai dai in ta zo ta yadda sai an sake mai biyan sadaki dauran aure amma in kafin ta gama ne nan da nan sulhu kawai za a yi malamai kuma suka ce sulhu a nan shine ka fara kwanciya da ita sulhu ya yi ba sai an tara jama'a ba sai dai ka shaida yanda ake so ka samu wa ashidu zawai adlin minkum a samu mutane biyu a yayin saki kuma a yayin dawo da ita na dawo da iyalina domin na fara kusantanta an gama jima'i da ita alama ce na me na dawowa sai dai ka sanar da shaidu alin da kuke kai da haka inda ya tabbata saki uku da ya rubuta ko saki ɗaya da ya gaya mata inda ta gama idda duk ukunci daya ne amma uku ne to kai namijin na ka yi haƙuri wala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira ita ba ta halatta gare ka ba sai ta koma wurin sabon miji fa in tallakaha fala juna alaihima an yusliha bainahuma sulha in sabon miji ya sake sakinta to babu laifi tsakaninku ku sake min an yi raja'a. in zanna an yi kima hududallah ku sake zama maurata to in ta dawo waɗannan saki na da sun rushe za a fara sabon saki ne tsakanin mijin farko ko babu malamin su yi magana kai wasu sun ce sake okun nan ya rushe komai sau da haka ko da saki zai faru tsakaninsu daga farko zai fara biyu uku na da ya riga sun rushe a takaice gamawan iddanta ko da saki ɗaya ko uku ita ta fi karfinka amma bambanci yanzu in uku ne ba ka da dama ka yi mai ka neme ta sai ta je wani gida shi ne fadin Allah ta'ala suratul bakara wala ta lahu hatta tankiya za wuja gaira inda ya kai saki uku ita ba ta halatta gare ka ba sai ta yi aure da wani kuma ba kai ne za ka zama sanadiyar rabuwan aurensu ba jama'a mun fahimce bayani ko? mai tambaya na cewa shin ya halatta mutum ya yi amfani da mai na shafawa saboda fitowan gemunsa ba laifi domin kana so ka raya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa akwai wasu abubuwa fitra ce wanda ake so mu kiyaye daga cikin waɗannan fitra gashin amata mu kau shi na gabanmu mu kau shi yanka sunna ce yanke kumba sunna ce yanke gashin baki sunna ce sayar da gemu sunna ce sau da haka na abubuwa guda shida fitra ce wanda ake so mu kiyaye in dai akwai anyan da ba zai cutar da mai amfani da wannan mai ba ba laifi amma dai zai cutar da shi ya bar kadaran Allah domin an samu manyan malaman sunna ba su da gemu wasu suna da sha ma kaɗan ne wasu ma kwarkwata babu tun da yake alitan Allah ne eh, akwai wata kwanaki tana ajinmu tana tambaya game da gemu da take gani ya za ta yi ga wasu mazaje na bukata babu amma ga budurwa tana da mai gemu ya zama damuwa gare ta ta yi ya dauke kullum sai dawo in ta share ya dawo aka alama da Allah yake saboda haka in dai ba zai cutar da jikin mutum ba ba laifi yanda malamai suka fada game da mace za ta yi yayin amfani da magani in tana so ta kammala aikin haji da umra ba tare da ta gan jinin lokacin ba ko ta kammala azumin ramadan kada ta samu matsalan a ce jini ko al'ada ta, hana shi mai azumi akwai wasu malaman manyan malaman suriya da suka ba da fitawa cewa inda akwai amincin wannan magani ba za ta cutar da ita ba ba laifi amma ne za ta cutar ta nisance wannan alamar saboda haka mai neman gemu shi ma inda man shafa wannan ba zai cutar da shi ba ba laifi insha Allah mai sallan nafila in yayi mantuwa ne abin da ake kira sujudu sawi sujudu sawi su ne ake kira sujudan kabli da badi sujudan rafkanuwa misali mutum ya yi rafkanuwa ya yi kari ko ya rage wani abu cikin sinnoni sallah amma dai rukunai ne aka manta to sai an zo da wannan rukuni in ba aka ba ba sallah kuma in bisa ganganci aka bar rukuni ko wajibi sallar ta baci saboda haka a nafila in an yi kuskure ko an yi mantuwa an yi rafkanuwa a zo da mai sujadan kabli da badi yanda za a yi a sallan farila amma malaman adari Allah ya ji kansa ya zo da bayani a ƙarshen littafinsa domin littafi ne mai albarka musamman wurin bayani da wuya ka samu wani littafin fikir wanda ya yi dogon bayani a kan mai a kan sujudu sawi rafkanuwa Allah ya ji kanshi ya zo da wani bayani a ƙarshen littafinsa wanda ke nuna in sallan farila ce aka samu rafkanuwa ko a nafila ya zo da wasu bambanci na abin da mutum zai yi bai mai da hukunci ɗaya ba akwai wasu abubuwa da yi bayani cewa a nafila ne babu sujada kai kun gane ko to akwai bayanin da ya yi akan aka amma dai ban ga wani malami bayan aka wanda ya bambanta wadannan wurare tsakanin sallan farilai da wajibai ba a takaice sujadan kabli da badi malaman sun sabani sosai a kai a kan in an yi kari ko an yi ragi me za a yi kabli ko badi an yi sabani sosai a bangaren malikiya sun ce in mutum ya yi ragi cikin sallah ya rage wata sanna kabli ne in ya yi kari ba'adi ne ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya karfafa wannan ka'ida saboda adisai guda biyu da suka zo a cikin sahih buhari da muslim wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rafkanwa daya yayi badi a daya yayi kabli wasu mazabobi bayanin su daban na shafiya da hanafiya amma in mutum ya rike koda na malikiya ne daidai ne domin malamai suka ce ko da wurin kabli in mutum ya zo da badi sallah ta yi wurin badi ka zo da me kabli sallah ta yi kun gane ko kuma an dawo daga sujadan kabli ko badi malamai suka ce hadisin da ya zo a kan za a sake karatun tayya bai inganta ba sau da haka in ka dawo daga sujadan kabli ko badi ka sallame hadisin ya zo a bulugul maram amma akwai malamin da ya yi taharij na hadisan bulugul maram ya ce hadisi yana da illa wanda ya nuna cewa za ka sake mai tayya to wannan shi ne gurgudun akan tambaya to game da tambayan da muka yi akan macen da ta samu sabani da miji game da saki an mun dauka yanda shi dan wa mala aminu ya fada cewa miji ya sake ta saki uku lokaci daya ba wani saki da ya gabata kafin wannan to malamai sun yi magana akan me wanda ya sake matansa saki uku shin sakin ya tabbata ko bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa in an sake mace saki uku lokaci ɗaya yakan mai da shi mai saki ɗaya a zamanin alifanci na abubakar ya yi shekara biyu da wata uku da kwana goma a halifanci musulmai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi saki uku lokaci ɗaya ba mu ce ɗaya sannan a sake ɗaya sannan a sake wannan babu sabani a kai ya tabbata ko biyu ɗaya wannan babu sabani ko a fara da ɗaya a kara da biyu ko a fara da biyu a kara da ɗaya duk malaman duniya sun yadda cewa wannan saki uku ne ya tabbata babu sabani a kai wanda ake da sabani a kai shi ne mai saki uku lokaci daya na sake ki saki uku ko na sake ki na kara na kara uku musan daya daya ne zuwa uku ko uku cikin lafazi daya kun gane ko akan wannan ne ake da sabani tsakanin malamai sayyiduna abubakar a zamanin alifancinsa akan mai da saki uku saki ɗaya na lokaci ɗaya a zamanin sayyiduna umar wanda ya zo bayan abubakar ya yi halifanci shekara goma da wata shida sannan aka kashe shi a cikin sallan asuba abu lulatar majusi wani majusi ne ya kashe shi bawa mugira shi a zamaninsa ya gan jama'a suna wasa da mai saki uku kowa ya ce ya sake matansa saki uku sai ne shawarar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rage a wannan zamani suka tabbatar da mai duk wanda ya sake matansa saki uku lokaci daya a lafazi ɗaya ne ko a lafazi daban-daban ne ɗaya biyu uku lokaci ɗaya ya tabbata ita falata tahillu lahu tanki tankiya zaujan gaira. sai ita ta koma wurin sabon miji a zamanin sayidina umar ne aka tabbatar da aka sannan akwai wasu sahabai guda shida waɗanda ra'ayinsu yana kan abin da annabi ya koyar shi ne mai saki uku lokaci ɗaya a mai da shi mai saki ɗaya daga ciki akwai na ali yana kan fa'intan nan abdullahi bin abbas shi mai yana kan fa'intan nan akwai littafin babban malami sheik abdullah alubassam ya zo da sunayensu guda shida a cikin manyan malaman sunna akwai waɗanda suka tafi a kan ra'ayin na ali cewa in an yi saki uku lokaci daya a mai da shi nawa daya a mai da uku daya kamar shehul islam ibn taimiya da talibinsa ibn qayyim aljauziya akwai aljauzi aljauziya shine talibin ibn wa ibn taimiya akwai al'imamu sana'ani wanda yi subulus salam sharhi bulugul mara ra'ayinsu a kan abin da annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallam akwai wasu manyan malamai waɗanda suke kan shawaran da sabai suka yi a zamanin wa saidina umar kamar akwai su cikin al'aimatul arba'a kuma akwai wasu talibansu waɗanda suka saba aka dai mas'ala ne na sabani tsakaniwa malamai manyan malaman saudiya na zamanin nan su ma sun zauna akan wannan matsala guda shida cikinsu suna kan abin da annabi ke kai da abubakar sauransu suna kan shawaran sayidu na umar kun gane ku malamai sun ce a duba maslaha wasu kasashe an sa doka a duba maslaha a mai da shi mai saki daya musamman kasashen da akwai matsalan aure ga yaran mata a gidajen iyaye shekara arba'in ba aure in iri wannan saki ya faru a mai da shi mai saki daya saboda maslahan mata akwai waɗanda suka sha tabbatar da shi kun gane ko to wannan shine gurgudun akan tambayan da haka in mun dauka saki ne na lokaci daya yanda mala aminu ya fada saki uku ne babu wani saki da ya riga za mu ce in mun bi fatawan sayyiduna umar za mu ce haramu ne gare shi sai ita ta yi aure da wani da waninsa ba yi da daman zuwa gidan kun gane ko kuma wannan shine Abin da yawancin malamai suke kai daga kan sahabai zuwa yau cewa haramu ne gare shi kun gane ko mun koma fatawa wasu za mu ce shi ma ya je ya nema amma dai san sake dauran aure ya biya sadaki kun gane ko saboda ta gama mai idda Allah ya sanya albarka cikin rayuwarmu ya sanya albarka cikin karatunmu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu